in sallamewa ta yi in ta sallame sai ta tada wata bayan kuma ya san bayan la'asar ne ba lokacin nafila ba ne wato dai waɗannan sallolin don shi aka ƙirƙire su ba don Allah ba murmushi ya miƙe saki labulayen ɗakin gaba ɗaya ya kashe ƙwan lantarkin ya kunna esin ɗakin ya ba da wani irin dim sanyi mai daɗi ya fara ratsawa a dukkunansu rigar bal ɗin da ke jikinsa ya cire ya saura daga shi sai singileti da gajeren wando ya yi kwanciyarsa a gadon kursun yana faɗin yau daga ni sai kai sai ubangijin da ya sanya min soyayyar ki ki kashe ni ki huta kursum ya fiye min wannan punishment din naki ya ɗau layo ya rungume ya kwanciyar sa kursum ta rasa inda za ta sakanta ta yi sallolin har ta sun gaza ɗaukar ta sallolin da ta tabbatar babu lada a cikin su bata yi aune ba ta ɗan zauna tana hutawa sai jin ta yi a hannun abubakar turaki gaba ta ya sure ta ya haye gadon da ita ya ja dabet mai laushi ya lullube su bayan ya rungume ta tsantsan a cikin kowace kusurwa ta jikinsa yadda ba za ta iya kwacewa ba kafin ya soma kisan dinta, ma'ana da dukkan zuciyarsa ya da tun daga list ɗinta cikin nata amma duk da ta so ficewa a hayyacinta a dalilin deep cases ɗin turaki bata fasa kokarin kwatar kanta ba ba abin da ta tuno a lokacin sai ranar su ta farko ranar da turaki bai taba tausayinta ba ranar da ya tabbatar mata baya santa ya tara da ita ne bisa tilas a hankali ya kira sunanta bata amsa ba sai hawayenta da suke ƙara gudu sassanyen ƙamshin jikinsa na sanya ta cikin wani irin yanayi mai mera fasaltuwa ta daina kokawar da take yi da shi duk jikinta ya saki abin da yake so kenan ta nutsu ta saurare shi ya ce umma kulsum ko menene a tsakaninmu komai girman laifina ina roƙon ki darajar iyayenki ba don ne muke jingine shi a gefe zuwa kwanaki uku ki karɓi bakuncin babban amina da matarsa waɗanda suka taso a tun daga UK saboda su taya mu murnar aure kulsum ta kwace jikinta daga nasa ta juya masa baya har wata murna za a taya a wannan auren na rashin adalci turaki kwantar da kai a bayanta ya shiga magiya da roƙonta yayin da hannayensa ke shafa kwantaccen gashin kanta abin da bai taɓa tunanin zai iya ba a rayuwarsa amma Abdul Ahad na da babban matsayi a wurinsa duk da ya san komai baya so ya tozarta ta a idanuwan Sadida kamar yadda ya tozarta a gaban Batulu domin ya lura da gaske take son kulsu dole ya nemi haɗin kanta kafin ya kawo ta kursum sai ta sa masa kuka ta ce ni ina ruwa na da abokinka balle matarsa. Ce musu kai auren soyayya kai da zan nuna musu ina son aurenka. Ai gara ma ka faɗa musu gaskiya cewa yaudara ta kai ka dawo da ni gidanka. Ajiyar zuciya ya ce duk na amince. At least forget written sai sun tafi. Sai ki gaba da gasa ni yadda kike so. In ci arzikinsu ko a lahira wani kan ci albarkacin wani. Kada ki manta baƙonka annabinka. Bata ce komai ba amma da action ɗinta ya nuna sassauci. Ya miƙe daga gadon ya kunna fitila din ana ta kiraye-kirayen sallar magariba. Ta ja kwels ɗin ta rufe har kanta. Ya yi kwafa lokacin ki ne ki ci gaba da wulakanta na son ranki. Ne na jawo da na saka miki ido har zuwa yau. Da na bambanta miki da da yanzu da baki raina na har haka ba. Kyau baki ta a cikin kwels ɗin kamar yana ganin ta. Ya ce zan ɗauko su idan na yi sallah. Umma za ta aiko da duk abin da za su ce. dan Allah kursun ki taimake ni irin dan murmushin nan na mata da miji na kyarin din da mace ke nuna wa mijinta ni kuma na yi alƙawarin in sun tafi duk abin da yake so zan yi miki da sauri ta ce ba abin da nake so illa ka daina shigo min ɗaki ba za ka taba samun yadda kake so a tare da ni ba me ya hana lokacin da ni ma nake buƙatar ka a baya ka kula da ni ka tausaya min ka kaunace ni amma sai ka tsallake ka bar ni sai yanzu dan na zama mutum wallahi ba zan taɓa mantawa da kowa ne turaki ba mugu mai son kan mai fyaɗe Rinsa idanuwan sai ya ce, Umma kulsun ki san abin da yake faɗa min. Ki tuna mala'iku suna tare da ke. Ashe dama akwai rif a cikin aure? Idan na ce miki nima a lokacin ban san yaya ake aure auratayyar ba ba Abin da zan ce shine ki haƙuri ki ya komai. Shiru tana ƙara ɓoye kanta cikin kwalt. Ba ta son kallon waɗannan idanuwan na taraki? waɗanda ke zuwa mata kullum cikin mafarki. Ko a ido biyu, yau ga taraki ta samu amma zuciyarta ta kasa karɓarsa. In je in taho da su kursun kin amince? Filis Kursum ta gaji da magiyarta kamar ba ta raki ba. Wannan Filis ɗin mai ji da kansa ciki ciki ta ce na amince. Sosai fuskarsa ta washe ba tare da saninsa ba ya murmushin nan nasa na gefen baki. in ya so in sun tafi sai a ci gaba da gasa ni ko a yi gunduwa gunduwa da ni Allah sarki ni Abubakar ya fice yana cewa ki tashi ki shirya yanzu za mu shigo ko amsa bata bashi ba ya buɗe mata toilet da kofa da ya rufe ya fice har wata irin sassarfa yake dan farin cikin ya fara samun kanta masaukin su Abdul Ahad ya koma ya samu duk sun kimtsa shi suke jira za ta dauko yar trolley din da ta zuba kaya suka tafi tun fitar ta kursun ta miƙe daga gadan Wanka ta sake ta fito ta shirya sosai wata shadda ranilla ta saka mai babban ɗinki. Ta sha aiki daga sama har ƙasa. ta kawo mayafin da ya dace da kayan ta yafa tana fitowa falo ta tarar umma ta aiko yan aikin ta sun kawo abincin da bakin za su ci ta jera komai a dainin ta kunna turaren ut a bana gidan gaba ɗaya ya ɗau sanyin kamshi tana ƙoƙarin kunna talabijin ta ji sallaman su turaki ne a gaba abdul ya biyo bayansa sai wata kyakkyawar mace son kowa wadda kallo ɗaya ta yi mata ta gane zubinta ba na matan najeriya ba ne ta amsa sallamar su tare da karasawa ta karbi jakar hannun sajida murmushi suka yi wa juna ta yi musu jagora zuwa cikin falon amma ta kasa hada ido da turakin balle ta yi masa abin da yake so dan ita ba iya firitandan a komai ba yanzu yanzu idanuwanta za su ba da ita sai dai ta sa a ranta ba za ta yi abin da zai bata ran shi ba don ta lura kwarai yake ji da bakin nan nasa sosai sajida take kallon kursun ta ba da natsuwa da kalamanta kyau kam akwai shi amma ba na ta da hankali ba irin dai na fulanin gaya farat ɗaya ta ji kulsum ta shiga ranta duk yadda turaki ke son su haɗa ido kin yarda ta ta kai kayan sajida har bedroom ɗinta ta dawo ta zauna a kusa da ita sannan ta yi musu tayin cin abinci gaba ɗaya su suka hau tebur ɗin ta yi saving kowa making sure ta fara saving turaki paste wannan abu ya yi masa daɗi har ya samu ƙarfin gwiwar yi mata magana sajida ta ce a wajen ki za ta sauka ta yi fara'a sosai tana duban sajida You are most welcome Aunty Sajida. Na gode sosai da wannan karramawa. Ta faɗa da harshen Turanci kasancewar ta gane Sajida ba ta jin Hausa. Sajida ta ce, "Da fatan ba zan takura wa amarya da ango ba. Ina so mu saba ne mu fahimci juna." Wannan ne karo na na farko zuwa ƙasar Najeriya. Dr. Abdul Ahad ya ce to faɗi ba a tambaye ki ba. Kursun ta yi 'yar dariya tana son mutane irin sajida, haka suke open-minded, sannan ba sa bakunta a duk inda suka samu kansu, mazan suka koma tsakiyar falo suna hirar da ta shafe su, ta ja sajida suka yi ɗakinta. Sajida ta ce, Ni fa na san ki ba tun yau ba labarin ki iri-iri babu wanda ban sani ba, mamaki ya kama kursum ta ce ke kuwa ina kika san labari na ta cikin harshen turanci suke magana sajida ta ce duk wanda ya san dr abubakar farin sani ya san ki kursum ki gode wa allah ba karamin so mijin kike miki ba har yayi rayuwar ɗalibtaka zuwa ta aiki a jami'ar reading dr abubakar ba shi da budurwa You are his only love tun daga sanda ya rabu da ke har zuwa yau da ya ƙara samun ki. Na san za ki yi mamakin dalilin da ya sa na ce sai na sauka a wurin ki. To babban dalilin shine don in labarta miki yadda turaki ya kwashe shekara da shekaru a cikin soyayyar ki da neman inda zai ganki. Babban burin kowace ɗiya mata shine ta auri mijin da ke son ta fiye da son da take yi masa. In haka ne ko ke kam kursun kin dace sai in ce ki ƙara mijin ki da daraja. Soyayya da ƙauna don ki ƙara nesanta zuciyarsa daga sauran mata. Idanun kursun sun suka cicciko da kwalla ta ce sajida turaki ya yi min laifi da yawa laifin da zuciyata ta kasa yafe masa ta labarta mata komai na rayuwarsu ta farko amma ban da zancen fitsarin kwancenta da haɗuwarsa a lagos da yadda ta ganshi a matsayin mijinta na biyu ta share hawayenta ta ce in ke ce za ki yarda yanzu da gaske yake son ki A lokacin da na so ya so ni zuciyata take matukar son sa duk bai so ni ba. Sai lokacin da na yi yaƙi da ita na fidda shi da komai nasu a raina. Sajida ta dafa ta biyu ta ce, "Na fahimta Kulsum, shi dama aure na haɗin iyaye ai haka yake. Soyayya ba ta zuwa faras ɗaya, tana zuwa ne daga baya. a cikin rayuwar aure so ki buɗe zuciyarki ki karɓi soyayyar mijinki a wannan karan kuma wuri rayuwarku tare ki manta da duk abin da ya faru a baya tabbas sarraki bai kyauta ba amma ki ɗauki hakan as a system of understanding one another ke da tsiraki ki daina waiwayen abin da ya riga ya faru just the present ubangijin da ya halicce mu ma yana mana afuwa a bisa kurakuran mu in mun yi nadama mun yi alƙawarin ba za mu sake aikata wannan laifin ba kursum ta turo baki cikin shagwaba irin tata ta ce An ta sajida ta raki barin lashi na komai cikin gadara da sarautarsa yake yin shi. Dariya sajida ta tace ke kuma so kike ya kwantar da kai ya lallashe ki ko? Kursun ta kai hannu ta rufe fuskar ta kunyar duniya ta lullube ta. Sajida ta dariya ta ce to ai wannan aikin ki ne Kursun." Shi naturally haka yake ko magana wahala take masa. Amma a matsayin ki na mace zaki iya shefin behavior sa zuwa duk irin yanda yake so ya koma. dan Allah ki manta da komai kursun turaki ne tiyalo ki runguma mijinki ya sha wahala akan ki yadda ba ki zato yanzu ne lokacin da ya dace ya samu hutu da farin ciki a rayuwarsa Kursun bata ce komai ba, amma tabbas maganganun Sajida sun yi tasiri sosai a gare ta, ta yadda za ta fara gina kyakkyawar mu'amala tsakaninta da Turaki ne bata sani ba. Akwai kunya sosai ta sauko da wuri haka. Sajida bata kyale ta ba ta ci gaba da tausar zuciyarta da kalamai masu daɗi da ƙarfafa gwiwa sannan ta ce, "Na zo miki da abin da zai ƙara mallaka miki Turaki. Sirrinmu ne na can." Ta ɗauko jakarta ta dinga fiddo mata su, ta kuma takura mata ta sha a gabanta. sai wajen goma na dare abdul ahad ya koma masaukinsa bayan sun yi sallama shi da sajida ta yi shirin bacci ta ga kursun na gyara ɗaya ɓarin ita ma za ta kwanta ta ce a kursun yaya haka duk abubuwan da na faɗa miki baki ɗauka ko ɗaya ba kenan ai sai turaki ya ganni yayar banza na zo na makale masa mata a ɗaki maza dauki duk abin da zaki ɗauka ki tafi turakar mijinki kursun ta rasa inda za ta sa kanta da wannan umarni na antisajira ta kai kanta turakar turaki to ta ce masa me ya kawo ta girgiza kai ta za ta yi magana sajida ta tare ta kulsun mazan da kika sani a da ba ɗaya suke da na yanzu ba dole ki miƙe ki nemo aljannar ki ba ruwan Allah da fashin da yake da turaki auren turaki da ke wuyanki shine abin da ubangiji zai yi la'akari da shi ranar gobe kiyama don haka ki sa a ranki kin yafe wa turaki dukkan laifukansa kin yi marar kyakkyawan zama da shi daga daren yau ki roƙi ubangiji ya baki ƙarfin gwiwa don na lura kina da riƙo. murmushi ta yi sai dai ga dukkan alamun maganganun sajida sun shige ta hatta ruwan da za ta yi wanka sajida ce ta haɗa mata ta zuba turarensu na mutane a cikin ruwan wankan ko da ta fito ita ta zabar mata rigar barcin da za ta saka ta ce na fasa kwana a gidan nan masaukin mu zan koma har na kira turaki na faɗa masa yanzun nan zai maida da ni ta dafa kafaɗin kursun da idanuwanta suka yi rarrau ki ba a hankali sai da safen mu a nan ta bar jakarta sai handbag ta kawai ta ɗauka bayan fitar ta kursun kasa bin shawarar ta ta taitai kwanciyar ta ɗakin ta a ranta tana faɗin mu hausa fulani ne sajida ba ƙabilar mu ɗaya ba da kunya da kamun kai aka haife mu tana jin dawowar turaki daga mai da sajida wajen mijinta ya kashe fitilun falo da kayan wuta ya wuce ɗakinsa miƙewa ta ta kashe wutar ɗakin ta yi addu'a ta kwanta rana ta farko da bata sanya ki a ƙofar ba amma har barci ya ɗauke ta babu turaki babu ko inuwarsa wai kuma sai ta ji duk ta damu ko dai shawarar sajida za ta bi ne yau ta yarda bata taɓa daina son turaki ba daidai da daƙiƙa ɗaya fushi da bacin ran abin da ya yi mata a zamansa na shi ne ya danna soyayyar a yanzu sai ban kaɗo kanta take tana buɗe sababbin rassa tana zuba sabuwar yabanya musamman da ta ji labarin nan daga bakin sajida na yadda turake sha wahalar ɗawainiyar soyayyar ta sai dai duk ƙoƙarinta na ta iya kai kanta turakar turaki ta kasa haka ta kwana tana juye a gado ga ciwon mara saboda magungunan da salira ta dankara mata masu ƙarfi ne amma ta daure komai don tsira da jan ajinta a ɗakin turaki kuma yana masa na'ura mai ƙwaƙwalwa ne yana yin wani research akan wani aikin ido da zai yi wa sarkin gwamba mai fama da larurar sati mai zuwa aikin da ya kai shi har karfe biyu na dare da ya gama yi shirin kwanciya bai leka kursun ba baya son yayi abin da zai tunzura ta ta fasa kula masa da bakinsa sai dai kwarai yake son ganin ta ko dan fadan ne su yi kafin ya kwanta amma ya taushi zuciyarsa ya kyale ta sai dai fa tun dazu da yayi kisan kursun komai ya kwance masa cikin karfin hali yake komai amma al'amarin ya tado masa da tunanin can baya Wata rana guda ɗaya da ba zai taɓa mantawa ba tsakaninsa da kursum. ranar da ta canza rayuwarsa da zuciyarsa a kanta, ranar da kursum ta shige sukuf cikin ransa. Washe gari ba su haɗu ba sai wajen ƙarfe goma na safe, ita ta fito tana ƙara kintsa falon kamin isowar baƙinsu, shi kuma ya fito cikin shirin shi, yadin ruwan makuba mai shar-shar a jikinsa. Ta lura turaki na sanya duka marasa nauyi, masu taushi haka. bata jiyo daga abin da take yi ba wato karkada tabar da take yi duk da babu wata ƙura a jikinsa Turaki iso gare ta ta bayan ta ya rungume ta yi sanya kansa a matsangalin ta yana sansanar ta. Wani irin kamshi ya ji da ya ta shi, turaren sajida ya jiyo da ita baki ɗayan ta suka fuskanci juna. Da zama ya ƙara rungume ta ya soma kisan idanuwanta, hancinta da bakinta. Bugun da ake yi wa kofar shigowa ya sa dole ya janye daga gare ta je ya buɗe kofar. Abincin karan kumallon su ne da na bakin su Umma ta aiko ta aiko a kawo. Hanya baiwa matan suka wuce zuwa ciki. Shi kuma ya koma inda ya baro kursun. Ta gagara ci gaba da aikin da take ta zauna a cikin kujera. Ya ce good morning ma. Za mu je gaida Baffa da Abdul Ahad ko kina da saƙo wajen gwaggo? Sajida za a rako ta yanzu. ba za ku gan mu ba sai dare dan yau ne za mu yi kilisa ciki ciki ta amsa ba ni da sako a gaida gwaggo da baffa amma har cikin ranta ta ji daɗi tana son mijin aurenta ya zama mai yawan gaida iyayenta ko da ba zai ba su komai ba Laraba ce ta rako Sajida tare da faggon kayan ta tare da wata yarinya budurwa. In kun tuna Laraba tsohuwar mai aikin kursum, Umma ta cika alƙawari dama ta ce sai bayan sati ɗaya za ta turo wa kursum masu aiki. Dan daga yau an daina aiko masa da abinci daga can gida. Kursun ta runguma masajida tana mata barka da zuwa. Da kyar ta gane Laraba saboda ta ƙara tsufa. Zo ki ga murna wajen Kursun ta runguma tsohuwar wadda take hawayen farin cikin dawowar Kursun. Sun yi zama na ƙauna da amana. Laraba ta gaya mata yarinyar jikar ta ce sunanta Ladidi. Su za su dinga yi mata duk wasu aikace-aikace in tana da aike wajen ummata ta aika Ladidi. Kursun ta raka su ɗakin da za su zauna sannan ita da sajida suka wuce nata. Wani guda sajida tana ƙara wayarwa da kursun kai akan yadda za ta zauna da turaki ta mallake zuciyarsa ita kaɗai. Don ta fahimci kursun ɗin har yau tana da raunin wayewar kai. Tare suka yi aikin dare suka adana na suturaki wanda ke tun suna hawan angwanci. Ba su shigo gidan ba sai bayan isha'i, Sajida ta dubi mijinta cikin kayan sarauta abin ya yi matukar birge ta. Kulsum ko makalewa ta yi daga bayan labule tana leƙen turaki cikin royal Atiya ɗinsa, kayan da bata taɓa ganin shi da su ba. Ya yi mata kyau da kwarjini har yadda ba za ta iya kwatantawa ba. Ya fidda tuntume mai rawanin kansa ya dubi Sajida da ta runguma Abdul Ahad a gabansa ya ce, "Ina Umma Kulsum?" Sajida ta hau waige-waige don dai ita ta san tare suke a falon. Ba ta san yaushe ta shige ba, ai ko muna tare kan san ina ta yi ba. Turaki ne ya ga motsi a bayan labule ya tafi kansa tsaye ya janyo ta suka shige ɗaki. Sai kin gaya min dalilin leƙena. Na yi kama da wannan ragon saurayin naki ɗan Abuja ne, kursin ta kicin kicin da fuska ita a dole ba shi take leƙe ba, hali da zumburo baki. Bakin da ta zumburo ya sa yatsansa ya dalle shi da ƙarfi. ta kai hannu ta dafa bakin ta hawaye suka ciko idan ta dan zafi sai kuma ta bashi tausayi ya ta ya tayi rungume yana shafa bayanta a hankali cikin lallashi kulsum kowane irin laifi na yi miki ya kamata a ce zuwa yanzu kin haƙura kin yafe min tunda na kawo kaina a matsayin mai neman afuwa Kursun, dan Allah ki yafe mini, kada ki ce za ki sake bari na a karo na biyu. Sauran kalaman suka makale a makoshinsa sakamakon jan hannayen kursun sun zagayo ta bayansa sun rungume shi. Wani abu da bai taba zata ba a wannan lokacin dan haka faɗin halin da turake samu kansa bata lokaci ne. Yayin da kursun duk da bata cikin hayyacinta saboda yadda turake ke gigita ta da nau'ikan soyayyarsa bata manta da bakinsa da ke falo ba. A hankali ta zame da kyar ta tura turake baya ya faɗa bisa gado da baya da baya. Dariya ta ba shi ganin yadda duk ta sakurkurce, just daga kisin. Ficewa ta tana cewa kai da Abdul Ahad babu ruwa na. Sannan ta fito Abdul Ahad ɗin da Sajida suna bisa dainin suna cin abinci. Sajida ta jefo mata kallon ko kefa. Kursun ta murmushi ta ja kujerar kusa da turaki ta zauna, shi ta fara sebin sannan ta zuba wa kanta. Shi da Abdul Ahad suke maganganun da suka shafe su. A ranar suka yi sallama da su don gobe za su wuce Abuja su kwana sabi British Air zuwa UK. sosai kursun take kewar sajida tunda turaki ya fita tare da su bai dawo ba sai sha ɗayan dare Kursun ta yi wanka ta fito tana shafa mai akan sutur gaban madubinta turaki ya murda kofar ɗakin ya shigo sanye da fararen kaya tunda kursun ta kalle shi sau ɗaya ta dukar da kai bata ƙara iya haɗa ido da shi ba Turaki ya ƙara kunna fitila mai haske a ɗakin yana ta kallon kursun sosai, ganin komai yake tamkar a mafarki. Tamkar idan ya rufe ido kafin ya buɗe za ta sake kufce masa, rayuwa ta koya masa darussa sosai. ya fara fahimtar ka rike abin da kake da shi da daraja ranar da ya kuface daga hannunka ka sha wuya kafin ka same shi idan ma ka yi sa'a ka same shi kenan sannan ya fahimci soyayya ta gaskiya ba ta faruwa a lokaci ɗaya ya ƙara so a hankali gaban kursun wadda ko shafa man da take yi ta kasa ci gaba sakamakon idanuwan turaki masu kama da magnetism da hasken fitila da ya wadaci ɗakin gabanta iso tamkar mai counting step ɗinsa a hankali ya tsugunna a gabanta ya ɗora hannun damarsa akan tafin kafarta ya jima tsugunna kan shi bisa cinyoyinta kafin ya ɗauke ta gaba ɗaya su fice ɗakin zuwa turakarsa komai ya faru ne ba yadda ta zata ba komai ya faru ne cikin ƙauna da soyayya Dare ne da al'amuran da suka faru cikinsa suka shige cikin kundin tarihin rayuwar Ummu Kulsum. Goshin Asuba a lokacin masallatai sun fara kiran sallah Prince Turaki ya muskuta manna da Kulsum a jikinsa amma sai ya ji wani sururin sanyi na shigarsa ta kasansa, ya sake gyara kwanciya har zuwa yanzu bai raba Kulsum da barin barin jikinsa ba dan kada ya tashe ta daga barcin hutun da ta samu jin sai ya yi male-male a cikin danshi tun daga samansa har sa a jike yake yarab daga shi har kursumin cikin tsananin tu'uddubi da mamaki har ma da tsoro ya raba kursum da jikinsa ya miƙe zaune wannan ruwa daga ina haka motsinsa ne ya tada kursum jiyawarta da zamanta suka ankarar da ita abin da ke faruwa ta yi fitsarin kwance inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kursum ta ambata cikin tsananin tashin hankali kafin ta sunkuya ta fashe da kuka gigitaccen kuka mai nuna zurfin tashin hankalin da ta samu kanta ta ɗauka ya tafi ta ɗauka sun yi sallama ashe jira yake ta yi aure ya dawo ya sake raba ta da farin ciki a rayuwarta to ma yi saurare bari mu dakata anan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya